يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ألا تكون a ci gaban karatunmu na littafin allu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan a yau biyu ga watan dulqaida shekara ta 1437 da bakwai da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar biyar ga watan takwas shekara ta 2016 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a babi na talatin da bakwai babu kaunin shirki a أقبح الذنوب وبيان Bada. Babin da ke bayani a kan kasancewar tarayya da Allah Shi ne mafi munin zunubai tare da bayani akan mafi girman zunubai bayan tarayya da Allah hadisin da ke ƙarƙashin wannan babi hadisi ne guda wanda a jerin hadisan da muke tafe daga farkon littafin zuwa kansa shine hadisi na 53 hadithu abdullahi bin mas'ud hadisin da karɓo daga sahabin annabi abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi ƙwala ya ce Sa'altun النبي صلى الله عليه وسلم na tambayi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ayyu dhanbi a'zamu inda Allah nace da shi wani zunubi ne mafi girman zunubi a gurin Allah qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka annabi ya ce mafi girman zunubi a gurin Allah shine ka sanya wa Allah kishiya alhali Allah ne ya halicce ka shi da ya cancanci bautarka ka ɗauki bautar ka yi wa wani shi ka ƙi masa ko ka yi masa ka haɗa da ta wani ka yi masa to wannan shi ne mafi girman zunubi a gurin Allah qultu inna zalika la'azim na ce in ji abdullahi dan mas'ud lallai haƙiƙa haka laifi ne mai girman gaske ya ci a ce ya fi kowane laifi girma ƙultu thumma ai sannan sai na ce da manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare sannan sai kuma wani laifin bayan laifin tarayya da Allah wane laifi ne kuma ya fi girma a gurin Allah mai biye da girman tarayya da shi a cikin bauta qala annabi ya ce wa an taqtula waladaka sai kuma batun ka kashe ɗanka ta khafu an ya ta'ama ma'ak saboda kana tsoron ya ci abinci tare da ka ma'ana don tsoron talauci sai zamanto ka kashe ɗanka ma tun yana ciki in ma bayan ya zo duniya kake ganin in ka tara su za ka rasa abin da za ka ci qultu thumma ai. Ice sannan sai nace sai kuma me bayan laifin kisan da qala an tuzaniya halilata jarika annabi yace na ukun su a wajen girma cikin laifuffuka shine kayi zina da halaliyar makocinka ma'ana matar makoci wannan yana daga cikin manya-manyan zinabai a cikin zunuban da ake wa Allah Allah ka tsare mu da kowanne akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a kitab tafsir wanda shine kitab na 65 cikin jerin kitab kitab da ke cikin sahih bukhari a tafsirin surat al baqara babi na uku babu qaulihi ta'ala fala taj'alu lillahi nidda fala taj'alu lillahi an dada kada ku sanya wa Allah wato kishiyoyi a ƙarƙashin tafsirin wannan aya mana imam bukhari ya kawo wannan hadisi kamar da muka saba za bibi wato lafazin hadisi wannan da muka karanto shi ne lafazin ruwayar imam bukhari wanda suke tarayya da imam muslim amma idan ka koma lafazin ruwayar imam muslim za ka tarda cewar abdullahi dan mas'ud ya ce sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi nan kuma ce sa'altu nabiya sallallahu alaihi wasallam annabi dai shine dai manzan sai bambancin an ce annabi a nan can kuma an ce ar-rasul amma da abu guda ne sannan bayan haka ƙala ƙultu lahu bayan ya ce sa'altun nabiya sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zamu inda Allah a nan gaban mu a lafazin ruwar imam muslim sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallama ayyu dhanbi a'zamu inda Allah to sai manzo ya bashi amsa to da ya shi amsa ƙultu inna zalika la'azim haka yake a nan gabanmu, to a can kuma qala qultu lahu yace sai na ce da shi to kaga nan kawai ƙultu ɗin ne amma nan kuma qala qultu lahu to waɗannan su ne bambance bambance sai kuma can da aka ce a amsa ƙarshe ko ta kusa ta ƙarshe da manzo yake cewa wa an taqtula waladaka takhafu an yat'ama ma'aka in ka koma lafazin imam muslim za ka tada ce qala thumma an taqtula waladaka makhafata makhafata maimakon nan takhafu ko yawa, to waɗannan su ne ɗan bambance-bambancen da aka samu tsakanin wato anan. lafazin ruwayar imam bukhari ta imam muslim amma dai sun haɗu akan rawaito sa hadisin daga sahabi guda mana sahaba annabi abdullahi dan mas'ud sai sharhin hadisin abdullahi dan mas'ud yace sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ayyu dhanbi a'zamu inda Allah na tambaya annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na ce da shi wane zunubi ne mafi girman zunubai a gurin Allah a wannan gaba ana ƙarar mu da kasancewar sahabin annabi abdullahi dan mas'ud sahabi mai zurfin tunani mai matsayi da daraja da falala a tsakankanin sahabbai me yasa saboda kamar yadda ya kasance yana tambayar manzo sallallahu alaihi wasallama aikin da Allah ya fi so mun yi hadisi da ya gabata ya tambayi manzon Allah wani aiki Allah ya fi so ko aka sanar da shi ayyukan da Allah ya fi so nan kuma sai gashi yana tambayar wani laifi ne mafi girma cikin laifukan da ake wa Allah wani zunubi ne mafi girma kaga wannan na nuna zurfin tunaninsa da damuwarsa da harka ta ilimi na abin da ya shafi ɓangaren ibada da biyayya ga Allah ya san ya bin Allah mafi koli a wajen bin Allah ya yi shi don ya samu daraja ya san meye mafi muni ta ɓangaren laifi don ya ƙaurace masa zama ya kubuta daga wato illata kansa wannan shi ne dama ribar bawa a zamansa na duniya ya rayu yana mai bin Allah ina mai kauracewa sabansa to kuma haka ba zai yi ba sai kai ilimin sanin abin da yake biyayya gare shi dan kai sai kai ilimin sanin abin da yake sabo gare shi dan ka kauce masa to ana gaya mana dibbin Abdullahi dan Mas'ud bai bar ko ina ba yana kokarin sanin me biyayyar Allah dan yayi kamar da yake kokarin sanin me saban Allah dan ya kaurace masa to yake kuna mana girman matsayinsa da darajarsa da ilimi da Allah subhanahu wata'ala ya masa a tsakankanin sahabbai da haka yana daga cikin sahabbai malamai ba shi ba masanin qur'ani ina cikin gangaran na lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam na gaske irin gangaran din da ba irin su ba har yanzu ga sanin qur'ani ga sanin hukunce hukunce kuma dama ƙur'anin sai da hukunce-hukuncen za ka fahimce shi to wannan sahabi abdullahi dan mas'ud haka yake ya tambayi abin da yake biyayya ga Allah ya tambayi abin da yake saba dan ya biyayya ya kauce wa saba kuma wannan sanarwa ce ilmantarwa ce gare mu cewar mu ma muna so mu zama masu kima daraja a gurin Allah subhanahu wataala sai mun ɗabi'antu da irin wannan ɗabi'a mai ilimin sanin biyayya ga Allah dan mu bauta masa mu bi shi da wannan biyayya mai ilimin masanin abubuwan da suke sabansa don mu kauce musu mu daga haɗarinsu Allah ya sa mu dace sannan wannan gaba da muka karanta tambayar da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa ma'ana wacce abdullahi dan mas'ud ya masa wani zunubi ne mafi girma a gurin Allah ana sanar da mu cewar ashe zunuban da ake wa Allah sabo iri daban-daban da ake wa Allah ba bai ɗaya suke ba wani zunubin ya fi wani muni wani ya fi wani kazanta da illa da matsala saboda haka zunubin tarayya da Allah ya fi kowane zunubi girma da muni a cikin abubuwan da ake wa Allah na da haka manzo yake cewa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka zunubin da ya fi kowane girma a gurin Allah shine ka sanya wa Allah kishiya alhali shi ya halicce ka wanda sai ke san da mutuwar tarayya da Allah shine mafi girman zunubi shine mafi munin saban da aka saba wa Allah da shi a ban duk wani zunubi da aka yi wa Allah bayan sa bai kai shi girma ba sannan kuma a daidai wannan gaba da manzo ya da wannan amsa ina sanar da mu cewar Allah subhanahu wata'ala shine mahaliccin kowa da komai wa huwa khalaqaka malamai suke cewa an ce an niddo da manzo yake cewa an taj'ala lillahi niddan abinda ake nufi da an annid mai kamanceceniya da kwatankwacinka ko wani wanda za a ce kishiyarka a cikin al'amura wanda yake sabanin abin da kake kai cikin al'amura ku shi yake cewa annid saboda haka ɗaukan wani a matsayin kwatankwacin ubangiji da za ka yi wa bauta to ne tarayya da Allah yi wa wani ba Allah ba abin da za ka yi wa Allah shi ake kira tarayya da Allah shi kuma wanda aka yi wa ɗin shi ake cewa annid a matsayin kishiya ga Allah wanda ya haka ya yi zunubi mafi girma ya jefa kansa a hadari mafi muni daga cikin dalilai da suke tabbatar da cewa laifin tarayya da Allah shine laifin da ya fi kowane laifi girma faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul luqman aya ta sha uku inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم Allah yake ba mu labari yake cewa da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata wa al'ummarsa lokacin da ko labarin lokacin da Luqman ɗaya daga cikin bayin Allah nagari da aka ba annabi bane ba ne nagari cikin bayin Allah Allah yake cewa a sanar da mu labarin lokacin da ya ce da ɗansa wa huwa ya ya ne masa gargaɗi a shi haƙƙi na kan sa gargaɗi ‘ya'yansu tura su akan turba ƙwarai ya bunayya ice kai ɗana la tu shirik billah kada ka kuskura ka haɗa Allah da wani cikin bauta ba kai bayin zunubin wato bautar wani Allah ka kiyaye shi sai ce da shi inna shirka la zulmun azim haƙiƙa tarayya da Allah zalunci ne mafi girma ba sama da shi ɗaukan haƙƙin Allah a baiwa wani to zalunci ne da ba sama da shi domin babu wanda ya kai kima da matsayi da daraja da martaba irin Allah subhanahu wata'ala wanda ya kowa da kuma to in har shi za a iya ɗaukan haƙƙinsa a kaiwa wani to kuma wani abu za a yi da ya fi wannan girma wani abu za a yi da ya fi wannan muni duk wanda za ka yi wa wani ba daidai ba ai bai kai shi da ya samar da kai ba isa sama maka lafiya ita dama abin da za ka ci wanda za ka shi to in har an saba masa to wani sako kuma za a yi sama da wani babu shi to shine yake ce masa inna shirka la zulmun azim haƙiƙa tarayya da Allah shine mafi girman zalunci an ɗauki haƙƙin Allah an bai baiwa dama ba na bane zalunci abin wani ka baiwa wani ka hana mai shi shi to da wanda ya ɗauki haƙƙin Allah na bauta iyo wani ya yi zalunci bai yi adalci ba wannan aya tana tabbatar mana babu laifin da ya kai girman tarayya da Allah kuma banda wannan aya cikin suratul zumar aya ta 65 Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik tabbas hakika kai annabi Muhammad tsira da aminci Allah tabbata a gare shi Allah ya ce mun yi maka wahayi kuma mun yi wahayi zuwa ga annabawa da manzannin da suka gabace ka ba kai ne farau ba kai kaɗai aka yi su ma an yi musu me aka yi wa kowanne daga cikinsu wahayinsa Allah yake cewa la in ashrakta la yahbatanna amaluka kowannen su mun masa wahayin cewa in ka kuskura kai tarayya da Allah ka bauta wani ba Allah ba aikin duk da kai na biyayya zai bushe zai lalace ba za ka more shi ba ka yi abin da ake cewa fankan fahim ko loko in ka je kana sa rai za ka samu wani ba gurin allah ba za ka samu komai ba to duk ka rusa abin da kai na kirki da wannan tarayyar da kai da allah subhanahu wa ta'ala Allah yake cewa wala min al khasirin kuma kowanne daga cikin annaba da manzanni mun gaya musu in har wanda daga cikin su ya kuskure ya tarayya da Allah zai wayi gari itsinci kansa yana daga cikin bayan da suka yi asarar rayuwarsu ba za su mori komai ba cikin abin da suke, saboda shirka komai lalata shi take turakatu babu asarar da ta kai ka je wa ubangiji ba ka da abin dafawa da za ka tsira a gurin sa ranar wannan aya ita ma tana sanar da mu cewa tarayya da allah shine mafi munin laifi domin ina lalata duk aikin da bawa kowane ɗi, in dai aka ce mutum na tare da Allah ta abin kirkin da ba zai more shi shi ya sa ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama a hadisin da imam muslim rawaita yake bayanin cewar bawan da yake ba musulmi ba idan yayi abin kirki ko me ba shi da rabo a gurin Allah a lahira domin shi ya riga ya ci rabansa tun a nan duniya sakayyar wannan abin kirkin da yayi da ake gana kirki ne to moruwar da iwa abubuwan da Allah ya samar a nan duniya na iskar da yake shaƙa na ruwan da yake sha na abincin da yake ci na gudanawa da jini yake a jikinsa da sauran abubuwan da suka kama da haka shine ribarsa shine sakayyarsa amma a lahira ba shi da komai wa na ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an manthura Allah ce za mu tunkari abin da suka yi na aiki ko me shi za mu mai da shi kamar toka a bashe kewa haka zai zama a lahira saboda haka a duniya suke iya moran wani abu sakamakon abin kirkin da suke saboda haka dan allah ya yi bohon ribarsa da shi in ya sha shi ma a ciki to ya ci riba katta a anan duniya in ma bai sha ba jin daɗin da wasu yi to ya sha iskar Allah ya sha wani ruwan ba wannan bana Allah ya ci wani abinci da Allah ya samar shi ne rabarsa, amma a lahira bai da ku sau da aka tarayya da Allah rusa aikin bawa ta shi sa ya fi kowane irin aiki na saƙo muni da ƙazanta sannan bayan haka cikin suratun nisa aya ta 48 da aya ta 116 Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman sha. hakika Allah baya gafarta laifin yin tarayya da shi muddin bawa ya mutu yana bai tuba ba yaje wa Allah yana mai tarayya da shi a bauta to Allah baya gafarta wannan laifin wa yaghfiru ma duna zalika amma yana gafarta laifin da bai kai na tarayya da shi girma ba ko da ka je masa da shi lahira zai iya yafe maka amma shi ma ce liman ya sha ga wanda ya nufin fiwa don ba a tirsasa shi sai ya ga dama sai ya nufa sannan yafewa to wanda sai ke sanar da mutu lallai lalle babu laifin da ya kai na tarayya da Allah girma tun da shi in aka je wa Allah ba a tuba baya yafi shi sabanin wani wanda ba shi ba ya iya ikalli wani abu da kai na kirki irin jayar da shi akan wannan laifin da kai masa amma na tarayya da Allah bai bari ma abin da kai na kirkin ya zauna ballantana ka mura wannan ke sanar da mu munin laifin tarayya da Allah tunda da har zai sa wato anin bawa a ki gafarta masa laifin in ya je bai riga ya tuba a duniya ba Allah ka tsare mu da shi bayan haka a cikin suratul ma'ida Allah subhanahu wata'ala yana cewa innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma min ansar Allah yake cewa haƙiƙa duk wanda yake tarayya da Allah ya je wa Allah lahira a irin wannan yanayi bai tuba ya daina batun a duniya to Allah yake cewa faqad harrama Allahu alaihi aljanna jini Allah ya haramta masa shiga aljanna ba shi a cikin yan aljanna to shi ina makomarsa ina za a kai shi Allah ya ce wa ma'awahun na matattararsa makomarsa ita ce wutar jahannam wa ma na min ansar macuta irin waɗanda suka yi wannan cuta ta tarayya da Allah ba su da wani mai iya taimakon su akan abin da suka yi wa Allah na laifi Shi ne yake yafe maka yafe ta yu ka tsira ka kubuta to kuma ya ce ba zai yafe ba waye isa ya sa shi ko kuma kai ya tsiratar da kai babu saboda ka babu zalunci da ya kai irin zaluncin hada Allah da wani cikin bauta babu laifi mafi muni irinsa to shine a wannan hadisi da abdullahi dan mas'ud ita bai manzo wani laifi ne mafi girma a gurin Allah shine ke gaya masa hada Allah da wani cikin bauta kana bawansa ka wani bautar da shi ya cancanta a alhali shi ya halice ka su ba laifin da ya kai wannan girma jin haka abdullahi dan masu yake cewa qultu inna zalika la'azim ni kwasa na ce ai lallai wannan laifi shi ya fi kowane laifi girma saboda ai masanin qur'ani ne waɗannan ayon da muka faɗo masu daɗa fito da ma'anar munin shirka ya san su mahaddacin qur'ani kuma su dama mahaddasu ba iya da kwan baki suke ba haddace mai hada da karatu sanin ma'anar abin da kake tunda ya tabbata cewa in suka je koyan aya gurin manzo sallallahu alaihi wasallam suka dauki aya goma sai sun dandake bakin sun kware sun gwanance akai su kokarin kuma fahimtar abin da ya kubce musu na ma'anoni sannan su yi aiki da abin da suka kunsa ayoyin sannan sai su ce to mun zo mun fa gama da waɗannan a ƙara mana wasu goma haka suke karatu karatu ne mai haɗa da fahimta shi ke sa za ka tarme irin wannan bai iya gangancin isa ƙafa ishure abin da ya sani na aya ko hadisi farar da garaji bai da sauki saɓanin kawai baƙin ka iya ta kwansa kake baka san ma'anarsa to masu irin wannan shine zaka za ka a rubuta alqur'anin da jini ko a karanta rika jefa takardar ta baya ko a karanto shi da baya da baya maimakon a fara daga alhamdulillah a fara daga ballin gairi dan ba a san ma'anar sa ba an karanta shi a wannan zubin ba zai bada abin da Allah ya faɗa ya tashi daga Qur'ani to saboda haka wannan yasa sai Abdullahi dan matsayi ke cewa lallai wannan laifi shi shine mafi girman laifi a ce dai an ɗauki haƙƙin Allah an ba wani a ce dai wanda ya halicce ka ike tsaye da al'amarinka alhayyul qayyum tsayayye akan al'amarinsa da na bayansa shi za ka sabawa to ba laifin da ya kai wannan girma shi ma ya fahimta ana faɗa masa sai ko kokolwar ta fato ai eh, lalle wannan fi kowanne girma so da haka wannan hadisi na sanar da mu da an tambaye ka kai tsaya ka ce duk alaifukan da ake Allah ne fi girma to ka ce babu laifin da ya kai girma girman tarayya da Allah alqur'ani ya tabbata da haka hadisan manzo su ma sun tabbatar da sun ma ai abdullahi dan mas'ud ce sannan sai nace sai kuma wani laifi yafi girma qala wa an taqtula waladaka takhafu an yata'ama ma'aka yace sai kuma laifin ka kashe danka saboda kana tsoron ya ci tare da kai imam nawawi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa ma'anar wannan gaba da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce laifin da yake biye da na tarayya da Allah girma laifin kisan da saboda tsoron kada ɗan ya ci abinci tare da uban da ya kashe shi yake cewa kamar faɗin Allah madaukaki ne da Allah yake cewa wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kada fa ku kashe ƴaƴayenku dan tsoron talauci nahnu narzuquhum wa iyyakum mu fa ne za mu azurta su da kuma ku kanku da arzikinku da nasu da a hannun mai yake ba a hannunku ba cin su da shan su mu muke tsaye da shi ba ku ba me na ku na ku kashe su bayan ba ku ka dora wa alhakin wannan abun ba in ma dora muku samar da shi ba naku bane Allah ne yake samarwa inna qatlahum kana khit'an kabira Allah yake cewa haƙiƙa kisan ƴaƴa dan tsoron talauci kisan ƴaƴan da Allah ya baka bai wadda ba kowa yake samun ta ba ba mai iya samun maka da ita sai Allah ya baka kai kuma kace ba haka kake so ba ka kashe Allah yake cewa wannan ya kasance zainabi ne mai girma inna zalika inna qatlahum kana khata'an kabira haƙiƙa kisan su ne babba inna shirkala la zulmun inna qatlahum kana khita'an kabira azim kabir ko duk maganan manya ne saboda haka kisan ɗa shine laifi mafi muni bayan laifin tarayya da Allah wanda ta ce aya ta sha ta ɗari da cikin sha ta talatin da ɗaya cikin suratul isra mai bayani akan kada a kashe ‘ya'ya don tsoron talauci babu ko shakka ya ci a ce kisan ɗa laifi ne mafi girma da yake biye da tarayya da Allah domin in ka kashe ɗan da ba naka ba za a ci dan ba naka ba ko zai fi zama kamar da sauƙi amma naka abinda bawa baya so a ce wani abu ya taɓa ɗansa ya ma yadda shi abin ya shafe shi akan ya shafi ɗansa amma kai kuma kai ne ka juya ka rikide kuma kai za ka kashe shi ko ai da muni ya wanda kuma kai ya kamata a samu sassauci da jin kai da tausayi da ras da wato anin ja a jiki daga wajenka a game da shi a ce kuma kai ne mai yakice shi kai ne mai murkushe shi kai ne mai kawar da shi to babu shakka wannan akwai mu to bayan haka malam imamun nawa yake cewa kuma yanayin zubin wannan bayani da manzo'i na cewar ka kashe ɗanka don tsoron ya ci abinci tare da kai shine laifin da yake biye da na tarayya da Allah da ya ce ina ba da ma'anar faɗin Allah wala ta taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khata'an kabira sai ya goya da cewa kuma ina da fito mana da ma'anar faɗin Allah da yake cewa wa man yafa'al zalika yalqa asama saboda Allah yana magana ibadur rahman yake cewa alladheena la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wala wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi sai ce wala yaznun ice bayan da iya da iraba wa kansa su wa ibadur rahmanin ladina yamshuna alal ardi hauna a ci gaba da bayanin su babban sai yake cewa alladina la yad'una ma Allah ilahan akhar daga cikin ɗabi'unsu da su da biyayyar su ga Allah ba sa kiran wani tare da Allah ba sa tarayya da Allah kaga laifin da yafi kowanne girma ba sa yi sai Allah ce wala yaqtuluna nafsan lati harrama Allah illa bil haqq ba kuma sake sarran da Allah ya hana a kashe sai da haƙƙi in kaga sun yi kisa to wanda ya cancanta a kashe ne magana ce ta yaƙi tsakanin musulmi da kafiri za su kashe maka kafiri saboda bijir ya ce ba zai ba Allah ba ba shi da wata ma'ana ba shi ko kuma kaga sun kashe wanda ya kashe saboda musulunci ya zo da cewa in an kashe da ganganci dalilai suka tabbatar a kashe a zina'i ina mai aure za ka ga sun kashe an fahimta ko wannan bil haƙƙi amma haka nan bai taka musu bai zubar ba bai cancanci a kashe shi ba sa kisa to kaga su ba sa kisan dan da suka haifa dan gudun talauci ke ko aya ta ta fito mana da wannan sai Allah ya ce wala yazun ko ba sa zina ba sa zina can kuma an ce laifin da yake biye da wannan zina da matar makoci ba sa yi ba ma matar makoci ba ko ma matar makoci ba sa sanar an fahimta ku to in ka samu wannan shine ka tabbata cikin bayan allon da Allah iya da ya raba wa kansu su yace su nasa baka tarayya da shi haƙƙinsa yana samuwa da gare ka ɗayan da ya baka ni'imar da ya maka suna samun kubuta da tsira kayan da arziki na Allah ne ci da shanka ba dabarar ka bace daga Allah suke sannan ko mutum ka saba masa da taba haƙƙin wani bai taso ba ba kai ba su na da wata wannan shi ne sai Allah a cikin cigaban ike cewa wa man yafa al-zalik duk wanda yake aikata haka ike tarayya da Allah ko yake kisan ran da Allah bai yadda a kashe ba ko yake zina yalqa asama zai haɗu da sakamakon saban da yake Allah ya ce za ka haɗu da shi ai ba ƙaramin abu ne da ba maguda shi ba a kubce masa la manja wa malja illa ibn ba wata matsirata kuma kubuta sai dai in gurinsa ka je ka samu kubuta amma ba dai ka guje masa ka tafi wani wurin wajen wani ka samu makubuta ba babu sai ce za ka zo ka same shi za ka ga sakayyar laifin da kai za a ga da kyau ba za a ga da kyau Allah ya tsare saboda haka a wannan gaba ana sanar da mu cewa haramun ne kisan ɗadan tsoron talauci kuma yanzu abin ya zama ruwan dare wata ta samu cikin sun kaure fada da ita da miji shi sai an je an zuba waɗannan ma da suke gabansa sun ishe shi haka ya za a yi an suka wuce haka shi fi kudinsa albashinsa ba zai ɗauke shi Allah sarki haka yake faruwa da ya zama ruwan dare yanzu shi ba so su yawa ya hudu sun isa ko bai san ce za a iya tsince hudun ba kaf kuma bayan sun je sun cire mahaifar ko an yi waye an yi waye kuma yanzu yana son kari ko ya mai hudun da ya rasa a ba hanya ita kuma da aka ce a cire mahaifa aka cire in ya gaba aka ba ko wata zai auren don kuma ita ta zama matsala ita haka ake ta ta yi to abinda musulunci yadda shine abin da ake so musulmi ya tsoro a kai shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kowane ɗaya daga cikin mu inna hadaku la yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi tun kana duban mani zaka kwana arba'in wanda isan abin da ke cikin mahaifar da yadda za ta kasance da yadda za ka iya dugon da za a samu a samar da kai ya tsara kayan tun ka zo ba ka tun ba a san ma za a ba baka tuni ina nan a rubuce a launin mahaifus ya san kayansa ya san yadda za a yi to aka samar da kai kana dugon mani ka kwana arba'in ka tashi daga nan ka zama gudan jini ka kwana arba'in ka tashi ka koma gudan tsoka ka kwana arba'in ita so mala'ika ta kanar ita je busa masa rai a tsatsa da inda ido zai kasance kunne hanci kaza baki namiji ne ko mace duk aka tsara aka komai a zuwa shi a rubuta iya abin da zai ci iya litar ruwan da za ka shi iya tankin abincin da za ka ci ko duro-duro ko kuma ka ce tanka-tanka da za ka ci da an rubuta komai da iya abin za ka aikata na aiki ma a kwanakin ka a rubuta to wanda ya san wannan yake da shi kaka komai da komai a tsari shi ne za ka maganar cin ko shan daga ma hankali ai da a ce yawan ƴaƴa ne yake sa ka rasa yadda za ka ci da su to da me kwanan shago bai rasa abin da zai ci ba tunda shi daga shi sai cikin shi ya kamata a ce yana da na shekara ko amma sai gidan da ake da 'ya'ya ashirin da wani abu su ci su sha da rana da safe da daddare amma ga mai kwana shago ya yi one over two ko ya ci da safa amma ba da rana ba da dare ina ta sanin ya za a Allah ta mu gobe ada shi ya kamata a ce yana da na shekara bai da matsala tunda shi shi kadai ne ya daga shi sai bakinsa to komai da ka sani Allah ya tsara wacce kali da waɗannan shi sa muke ta dogara da wasu abubuwa na tunane tunane namu na ƙwaƙwalwa. su hana mu bukanci dalilai na shari'a su hana mu dogaro tsantsa irin wanda Allah yake bukata tunda manzo yake cewa da muna dogaro da Allah irin yadda tsuntsu ke dogara da Allah da Allah ya azurta mu kamar da yake azurta tsuntsaye za su tashi ba komai a kundin su fita nema kuma su dawo su ya cika tsar su ba wa 'ya'yansu da suka bari a sheka su ci su sha su ma kuma su kwana a koshe in Allah ya kama gobe wanda ya bamu yau zai bamu gobe sake fita to kai me yasa ba za ka yi haka ba hatsin tsoye ka dogaro da Allah ai manzo ya ga mana idan mu koyi ko to a cikin halayya tsuntsaye akwai abin da ya kamata mu kwaikwaya daga cikin hikimar samar da su dan mu da aka yi duniyar dan mai bauta a cikinta mu karu da abin da Allah ya ba su mu zama mun fi su amma sai ga salo salon kisan ƴaƴa ga shi nan ana yi birjik wani ba kashe shi zai ba bai ci haɓar da cikin ba Allah ya kawo shi amma yana zuwa zai tarkata ya kai wani garin wai karatu ya kai shi tun bai iya kansa tsarki ba Tafiya je karuwai wanki yi wa ɗan daudu fere doya sai a waye gare ba karatun ba kuma wani abu za a mora tare da shi ko na duniya ko na lahira an yi sa. ai wannan kisan mun mike ne ɗaya yake da ka kashe shi ko to da rayuwa ba ta masa rana ba ya zama matsala ga kansa matsala ga al'umma kuma kai ne sala kai ne sanadi haka haka Allah ya ce to saboda haka a musulunci bai halatta ka kashe ɗanka don kada ya ci tare da don gudun za ka talauci in ka ajaɗa musulunci bai kamata musulmi iji wannan a ransa musulmi iji cewar yadda Allah ya ce arzikin komai ina gurinsa kuma min dabbatin illa alallahi rizquha ba wani abu da ke tattaki abin kasa face arzikinsa na gurin Allah an tare da komai ba zai tabbasa ya ce. ka duba dai mutumin da yake kwanci a asibiti an yi wata da watanni bai iya cin komai amma saboda akwai ragowar ruwansa sai a bashi sauki ina gama sha ita saboda akwai ragowar abincinsa sai a bashi sauki sai ya ci ana ci ai wani ya samu sai ka dace ai ya cika ragowar abincinsa da bai ci bai ci shi sa aka bashi sauƙin ya ci to komai waɗannan duk an tsara an yi komai an gama to kai naka me bi in ka ce ko ba za ka to za ka ja da abin da Allah ya hukunta ko ba za ka nasara ba to wannan shine abin da malamai suke magana akai a wannan gaba ta hadisi manzo yake cewa bai halatta ga musulmi ya kashe ɗansa don tsoron talauci ba daidai ba ne ƙultu sun ai. abdullahi dan mas'ud ce sannan sai ce sai kuma mai ya manzan Allah qala an tuzaniya halilata jarika ce sai kuma ka yi zina da halaliyar matakka halaliyar mijinka eh, makocinka halaliyar makocinka shi ma laifi ne babba cikin manya-manyan laifuka malamai suke cewa abinda ake cewa halilatul jar wacce ta halatta da biyan bukatar sha'awa da zama tare da ita ga makocinka ita ce matarsa kenan sau tana iya zama ga ta gashi ba mai zarginsa ba mai zarginta matarsa ce yana iya biyan bukatar sha'awa da ita ba mai zarginsa ba mai cewa ya yi zina don halaliyarsa ce to wannan da take haka ka ɓata ta ga mijinta ka san yadda ka yi zina da ita to wannan shine laifi mafi girma bayan laifin tarayya da allah bayan laifin kisan rai sai kuma wani to wannan malamai suke cewa ya zama yana da muni a mataki na uku cikin manya-manyan zinabai kamar da wannan hadisi ya bayyana saboda abin da ake riyawa daga wajen makoci a mu'amalarsa da makocinsa a tsarin koyarwa addinin musulunci kyautatawa mutuntawa martabawa karramawa manzo yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyuhsin ila jarihi wanda ya kasance na bada gaskiya da Allah da ranar lahira ya martaba makocinsa ya kyautata wa makocinsa to tsara musulunci abin da ake jiran a gani daga wajen makoci zuwa makocinsa kyautatawa ce da martabawa a maganganu da ayyuka to sai zamanto ya canza wannan tsarin ya musanya wannan tsarin da kishiyarsa ya zama maha'inci ga makocinsa ya zama matuci ga makocinsa ya zama makocinsa bai amintuwa daga sharrinsa da manzo yake cewa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min na rantse muku da Allah bai da cikakken imani bai da cikakken imani bai da cikakken imani yace wanda makocinsa bai iya amintuwa daga sharrinsa to kai zana da matarsa ai bai aminta daga sharrin ka ha'ince shi shi da yake riya kyautatawa daga gare ka yake riya martabawa da girmamawa da kaddarawa daga gare ka sai kuma ga ha'inci ya fito sai ga barna da cutarwa daga bangaren wani shine yasa wato wannan laifi yake da muni da kazanta ya zama a mataki na uku cikin manya-manyan laifuka da ake wa Allah Allah ya tsare saboda haka laifi na farko haƙƙin Allah aka taɓa laifi na biyu haƙƙin ɗa aka taɓa laifi na uku haƙƙin makoci aka taɓa ko? to nake nuna mana girman al'amuran waɗannan abubuwan da Allah ya buƙaci bayi su yi a mu'amalarsu da mahalicinsu a mu'amalarsu da 'ya'yansu a mu'amalarsu da sau da ka za ka iya shiga wuta ta dalilin wasarere da ko in kula da haƙƙin Allah za ka iya shiga wuta a ta dalilin wasarere da rashin kulawa da haƙƙin 'ya'ya za ka iya shiga wuta a ta dalilin haƙƙin makocinsu an fahimta ko kaga dalilin da ka iya sa a shiga wutan yawa ne da su abin da ya kamace ka kai kauce musu sau da duk abin da ya kai ka ga matsala ai shine matsala sau da ka yi kokari ka maganin abin da zai kai ka ga matsala ai a ce baka shiga wuta ba shine zaman lafiyar amma ka shiga me ya kai ka me ya kai ka ai aikin gama ya gama tunda dai har ka shiga Allah ya tsare ka to sai fikihun wannan hadisi da abubuwan da ya kunsa wannan hadisi yana sanar da mu cewa yin tarayya da Allah sarayar da haƙƙin Allah a bayar da shi ga wani shine laifin da ya fi kowane laifi kakaf gaba ɗaya ya fi kowane laifi muni da illa da matsala bayan haka laifi na biyu kisan rai shi mana daga cikin manya-manyan zunubai mai bin bayan tarayya da Allah duk da bai kai shi ba amma ya fi kuma waɗanda suke ba su kai shi ba laifi na uku kuma zana da matar makoci shi mana daga cikin mafi munin nau'o'in zina da ake yi a ban Ba shi na yanzu ya ma bar manya daga cikin wato ainihin mata wacce za a ce wata ko da goyon bayanta ko ta san illar abin ya koma kan kuma ƙananan yara an faɗa 'yar wani an fyaɗe yarwanci yar faɗe za a shi nan masu ƙananan shekaru ba kuma komai ja nan ba nesa da koyarwa addinin mu da ƙarancin tarbiyya ta addinin musulunci muna so mu koma ga daidai sai mun ɗauki wannan salo mun bi abin da alƙur'ani koyar hadisan manzo suka nuna magabata suka tafi a kai yadda rayuwarsu ta yi kyau sai mu mata mu ta yi kyau wannan shine karatun mu da abinda muka da Allah ba mu ladansa sa kuskure kuma Allah iya fi na tambaya daya ko biyu ko uku in ko babu shi na ne da gwamnati tsakanin kalmar ni da kuma yake cewa akwai abiddu akwai anniddu andat da wato anin shi niddu malamai suke cewa wanda yake kamar me saba maka a abin da kake kai ko ka kake saba masa abin da kuke ba kwa tafiya daidai shi ake baiwa abdittu kishiyarka irin yadda ake samu tsakanin zaman mace da mace in ita ce gabas ita kuma ta yamma in ta yamma ita ce gabas in ta ce kaza za ita ce kuma ta ce kaza za a kishiyar wannan abu to shine dit amma nit zai iya kasancewa wani wanda yake saba maka ko kake saba masa kuma zai iya kasancewa bai saba shi ne wani wanda yake kamar kwatankwacinka da ake yi masa wani abu da ake iya maka ko da shi bai dauki salon ya saba maka amma shi duk lalle inda ana tare to zai saba maka ko kai ka saba masa shi ne da suka bambanta amma dai duk magana ce ta kishiya da kishiya ko wani sabanin wani amma me shi ne ko bai saba maka ba ya zama da yana kwatankwacin ka shi kuma bit in dai ana tare to za sa shi zai saba ko ka za ka saba to shi ne bit eh, bambancin su ya eh, a bayanan da na yi ake cewa shin kisan ɗa sai wanda ya riga aka fito da shi haifaffe ko kuma shi in cikin ne rayayye ike amsa sunan kisan ɗa ko kwaya abin yi malamai suna maganar tazara haihuwa da ake magana kaɗan jinkirta bayan wani lokaci a ci gaba da haihuwa ana fahimta suna magana shi irin wannan ana iya tafiya gare shi yayin da izamanto cewar ana fuskantar wata matsala matsananciya a tattare da misali uwar da take haihuwar haihuwarta ta fara da ta yi ta yi jijjiga an kai ga sai da aka yanka aka fitar da ɗan operation aka aka fitar da ɗan tana tsaka da shayar da shi ɗan watanni ta sake samun ciki kuma haihuwa ta mata matsala ga laulayi wannan take rike da shi a cikin rauni wanda yake ciki a cikin rauni ita kanta a cikin rauni ba ta iya kanta wasu abubuwa sakamakon haka ma'ana raunin ya zo mata ta kowane bangare aka ci wanda aka fuskanci irin wannan na iya zama dalilin salwanta tata rayuwar ita da ake iya morarta aka tana wani ba da gudunmawa a rayuwa ko a addini ta kuma kasa iya tafiyar da al'amarin ɗanta da ya kamata ya samu kula da ya kamata a tattare shi da malamai suke magana in irin wannan ya kai ya kawo za a iya ɗaukan matakin yadda za a samu nisawa tsakanin wata haihuwar da wata musulunci ya zo da ana iya yin azumi yayin da aka samu saduwa aka ji alamun towar mani a fitar da tsiraici ya zaba a wajen tsiraici bai ma je ga mahaifar ballantana a kai ga samu ko kuma a ƙaurace wa lokutan da aka san mahaifa na buɗewa idan mace ta gama jinin al'ada ta samu tsarki da kama kwana tara zuwa abin da ya tsoro har a samu sati biyu mahaifar takan buɗe tana shirin karɓar ciki to in ka san haka sai ka ƙaurace wa saduwa da ita daga sanda ta samu tsarki kaɗayin sati to abin da ya tsoro har a kai ka sake samun wani ma sai ka ce to mu saurara sai a haƙura da biyan buƙatar sha'awa ya zama to ba a yi ma saduwar a lokacin da mahaifar take buɗe cikin ya shiga ba sai bayan ta koma ta rike za ta wurga cikin ta ta a yi saduwar sai ta ga lafiya lau an nisa ba a sami cikin ba kuma ba ta sha ƙwaya komai ba kai ba kai komai ba kuma ka da wata matsala wannan shine mafi zaman lafiya ko ga dama kuma ma ku ce kai ko mahaifa ko ki buɗe ko ka ki buɗe daga bana sai ba biyan bukatar sha'awar mu sai yaran nan yayi waye kwari na ga yana kawai yana kawo yana hawa ke ta mu sake sabu ruwanka ko ba za ku yi wannan hakurin ba to so da tari su da kansu likitocin duk suna ba da shawarar ciwo duk salon da zaka bi kowane iri daga cikin dakatar da haihuwa ba wanda bai da matsala kowanne kai dukkaninsu ba wanda suke tsarkakewa suke cewa lafiya lau to sai kai gudun matsala kuma sai ka fada mai gari yawa tunda wasu na zuwa zogo irin gurin Allah ana gafar ta mana ko da wani kokari za a yi mana ni na yi tsarin iyali amma jini ya kide da ta riga ta yi sanda za ta yi bata zo gurin ka amma yanzu dai an yi kai kake da aya da hadisi ka gaya mata jinin ta yaya sai ga tsawon shekara jinin ta kowane lokaci ta samu matsala ta kasa tantance na al'adata da na wannan shaye-shayen magani yanzu kuma an zo cewa ta ma dakata da shan magani ana so kuma a sake samun ciki ya yadda yanzu ita ma ta yadda to kuma jini ya ki tsaya me za a sha haka yake wata kuma ciwon ciki ba kakkauta wata kaza wata kaza wata kaza gashi nan iri daban-daban kuma kamar da ke samun bayani daga ɗaya daga cikin ma'aikatan asibiti ya ce galibin cututtukan da suke samun mata a mahaifa saba'in cikin ɗari daga shan waɗannan magunguna daban da sauran kuma waɗanda allah yake samar musu da abin haka nan daga abin da ake ci ake sha da amma mafi yawanci saba'in cikin ɗarin wanda suke yi ice daga waɗannan magunguna kuma gun da an san confirm in dai ka sha tsawon lokaci kaza za ka samu cancer in ka sha magani kaza tsawon lokaci kaza za ka samu kaza sun san wannan amma ba komai ake buɗe kuwa ba ta komin karɓi wannan abin ko wancan ma ba ta yi ta shiga gidajiya sai ga an gudu wahalar kuma an faɗa mata tare cewa ita waccan wahalar da ake guda din in har ba irin matsalar da ta faru nake ba da misali ba cewa ga a ciki a matsala na waje a matsala ita uwar a matsala ba wannan ce ta faru ba a kawai tunanin da cewa tsarin ake so a yi ana gan an yi haka za a kusa yasaita abin da ake samu don galibi tunanin wasu na kai mafi yawanci wanda suke to a wannan yanayin da kake tunanin haka shi waccan wahalar da kake gujewa ta samun wani dan da wani da wani akai akai bayan ba matsala matarka take ta gagar haihu ta gagar haihuwa ba a'a ba rasa abin za a ci kai tunanin ka in an samu rago ka aje wani abu sai ka cewar wannan gurin da kake na matsalar wahalar sai kuma ka fada wacce tafi ta tarar ita wannan din in kai ta ya tabbata a hadisance saduwar da ake yi ita kanta saduwa akwai lada in wanda isa da matarsa ta halaliya akwai lada sannan kuma ita ta ɗauki cikin tun daga ɗawainiyar wato ainihin zubar da yau tashin zuciya ƙwarnafi amai har ta haihu duk matsalar ta shiga annabi yake cewa ba wani mumin za jarrabe shi da wata wahala daidai da ƙayar za ta soke ka face sai an kanka da maka zunubi ko a ɗaukaka matsayinka dan nonon da ɗanta yake yi isha ya ƙoshi ya saki isha annabi yake cewa duk wanda isha da wani mai hanta ɗanya to Allah ubangiji zai ba shi lafiya sai da wata ta zo ta shayar da kare tana karo an yafe mata da bantu na ke da kika shayar da ɗan adam ko ka dofa irin falala da ladin da ke ciki sannan kuma annabi yake cewa matar da ta zo gurin haihuwa wannan haihuwa ta zama dalilin rasuwarta saboda ta haihu to zai zama mata tana daga cikin shahidan al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta samu shahada sai kika ce ni da shahadan nan gara a raka ni da wannan ladan da ake magana na tsotsan nonon nan da magana zaman ɗanna a ciki gwara gwara haka ake ta yi to amma in bayanai suka bayyana abubuwa suka zama a fili garai akwai matsala ga gagarin an tabbatar ugun mace bai iya budewa ta haihu an yi tiyata daya an yi biyu an yi uku likitan suka ce ko fa aka ci gaba da yi akwai matsala ciki nan zai iya budewa da kowace bangare daga cikin bangaren da aka yi tiyata ko kaza ko kaza sai a ce a hakura Allah ya amfana waɗanda aka samu wani abu da ya fi ƙarfin ikon amma tana iya haihuwa lafiya baka da matsalar cewar wato ya dan da aka yaye ko kuma wanda aka samu ko kaza kaza a kai kike tunanin cewa in dai kai tsarin ko me zai tafi daidai a dai ba a hannunka take to in wanda yake da matsaloli ne birjik wanda suka aka tabbatar aka haƙaƙe to ya halatta in mahaifan ma za a cire aka cire don rayuwar ita wannan ɗin ta ɗore ba laifi amma in ba irin wannan bane yan abubuwa kawai ƙanana ƙanana da kawai kai kake riya haka to wannan bai da ba shi da asali a cikin musulunci ya saba dokoki da kuma koyarwa ta addinin musulunci to da haka a kaucewa haka shine ku zama daidai dan za ka tar da wanda ko bayan Allah yake magana cewar iyalansu tafiya ta kama su gaba ɗaya irin tafiyar na ce za a je gaida dangi ce ka na sarara dan wani tsakanin wata nan za su je su yi na yi ajiya tun da suka tafi ba abin da ya shigo wajensa tunda suka tafi dan wasu wanda suke ganin abin da ake taimaka masa duk sun kowa ya tattare hannunsa ce kai a shirye zaman nan nasu wato ba karamin alheri ba haka yake faru na sha fuskanta irin wannan sandan na saurayi waɗanda suke karatu a guri na su ɗauki alƙur'ani su ɗauki wani alƙur'ani sai an yi niyyar za a yi ma abu sai ce yana da aure ana ce a aishi shi kaɗai ne shi kenan magana ta sha ana tunanin da kana da aure aka baka buhun gero ko aka baka dawa ko aka baka shinkafa akwai mai dafa ma amma nan dai baba baka zaka ba ko ka ba su sace to kai an hada ka da aiki ko haka za ta gani na to akwai alkhairi akwai wato baiwa tsari na ubangiji haka annabi yake cewa kasar ku ba ku sani bane a ta dalilin nan cikin ku Allah yake taimakon ku yake azurta wani rauni ya kai jariri da ba zai yi kansa komai ba ta dalilin sa ake ba kai baban ka ba uwa shi kuma ya ci sai ka ce kai a dakata haka to kana cewa agarin da yake zuwa maka ta albarkacin sa ya tsaya an fahimta to akwai dalilin waɗannan birjit da ya kamata a ce mutum ya fahimce su a sosai Allah ka ba mu ƴaƴa ka ba mu abin da za mu rike ka sa mana nutsuwa da gamsuwa da abin da ka hukunta a kai wani na nema ya rasa na san mutumin da wato har zuwa yau har yanzu ko a haifa a ce bari ba a taɓa a gidansa ya koyar da mutum muna firamare yanzu ma ya makance baya gani Allah ya kare shi da lafiya kuma albarkaci rayuwarsa ya ba mu gudunmawa a karatu ba kaɗan ba amma bai taɓa wa bai da ko ɗaya har yau yaya ta da muke uwa ɗaya uba ɗaya da ita ce babbar mu har yau ba taɓa haihuwa ba isa ta riƙe ni bayan daga yayi har na kai lokacin na tafi har yanzu ko so ɗaya ba taɓa haihuwa ba haka Allah yake tsara wani na so bai samu ba kai kuma ba ka ce baka wannan wanda zai tsari da eh to ai shi zuwan da suke wanda suke kishiyantar matarin ƴaƴan yanzu abin da suke cewa da manzo yake cewa ku auri mata irin haihuwa wanda suke son ku kuke son su domin zan yi alfahari da yawan al'umma ta da kiyama in suka da zai ce to ai waɗannan tarin taron tsintsiyar ba shara ba irinsa annabi zai alfahari da su wai lallai ne ka tara ba za ka iya tarbiya ba ba kuma haka bane ya danganta da waye kai ya ka fahimci addinin ya ka fahimci mai addinin ya ka fahimci nauyin da yake kanka tun daga mai ƴaƴa ashirin da wani abu a gaban babanmu sannan muka tashi ƙanin babanmu da yake riƙe da mu za ka ƙirga ƴaƴa a ƙarƙashinsa ashirin da wani abu yanzu kuma jikoki suna nan suma ba su kasa ashirin da wani abu ba amma dukkaninmu sana'ar da za ka yi da makarantar da za ka yi a tsaye ike akan wani har yanzu bai gajiya ba aka zana magana makaranta za ka da gudun mawasa a ciki ta ma wani matarsa ɗaya 'ya'yansa biyu amma kuɗin makaranta sai an koro su kuma ba rasa abin da zai ne za ka je ka tada shi a gurin mai shayi ya ci indomi ci kibi ya ci kaza ci waye amma gida kuma ana fama da ka kashe ba wai maganar ya ka dauki abu kuma da yaddar Allah inda ya ka ɗauki wannan haƙoƙin ka tsaye da za ka yi su Allah ba zai tozarta ka baya tozarta ba da ya tsaye da dokokinsa da haƙƙinsa Allah ya samu dace da kai sai mu rufe ana cikin da ga yaro kuma bai kuwa wannan da ɗan shekara uku zuwa hudu an kawo shi jama'iranci eh. yaro ba zai iya yi wa kansa wankan ko wani cikakken sarki ma ba za ka ta ganin su da yawa ba ba iyayensa da irin iliminsa ko ai wannan mun ce shi ma kisan mummuke ne kisan mummuke ne ai musulunci da ya ce in ka haihu da yake cewa manzo yake cewa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara Allah ya ce a tsare kai da iyalai suka hada da 'ya'ya mata daga shiga wuta wadda makamashinta bayan Allah da suke saba wa Allah da manya-manyan duwatsu kaga da yace a tsare kaga dora maka alhakin karatunsa abincinsa suturarsa matsuguninsa sa ido da tarbiya da sauransu kullukum ra'in wa kullukum tunda aka ce makiyayi ai makiyayi ba barin abin da yake kiyo yake ba baya tare da shi ko bibiyar sa yake me ka ci me zaka ci me zaka ina kai ina zaka haka makiyayi to zaka ce kai za dai ka samar din amma kiwon duniya ta gyara aka sake duniya ba za ta gyara sai ka sake shi shi malamin bai zaga ya saba da shi saban da ya kamata ba ko kuma abubuwan an tara mai ya fi karfin yadda zai iya so da ka iya awar da yake tare da su iya awar karatu bayan awar karatu kowanne kama hanya tafi bai san me yake ci tarbiya kuma ba ta yi wada musulunci bai goyi bayan wannan tsarin sam so da ka sai ka waye gari bayan wasu shekaru malamin bai iya sarrafa ɗalibin bai katabas a kansu sai ga kuma ya tare ma gurin wasu mabannata yan shaye-shaye barayin unguwa sai an je ta tashi sai ce ai shi makarantar malam wane yake sai an je malam wane ce shi ya tuntune sallame shi ya fi ƙarfinsa. to ya babansa ya kuka da shi shi baban bai san baban da ake cikin to kaga ba tsarin da musulunci zama da shi a in za a yi tsari na makaranta ko kake ka ɗauɗanka ita fi godin a tsara komai abincinsa suturarsa wajen kwanansa sanin ina za shi bayan makaranta mai zai yi a san wannan sai a kome tsari shi ne ka tsaya da abin da ka tsaya da wani ah, to da muke yin bodin ta boko haka muke sakin 'ya'yan mu san ba shofin ake zuwa ya musu ba shi na ƙura'ani ba za a mashi shofin ba ko a haka muke a hada da busasshen kanzo da suwaye yanzu da ba complex da complex ne da abubuwan kayan daɗi in aka ce ma kin tabbodin muna kike ko ka tabbodin to yanzu da ya zama to sai an kankare kanzo an hada da shi amma duk da hakan ana ba da kanzan kama yanzu wannan sai da bai shi shiga gari ne dan kanzo shi da kansa in ya samu in bai samu ba shi ke. to mu ne zamu yi wa abin tsari yadda musulunci zo da shi kawai kai karatu gangariya kuma a cikin hayyacinka amma ya zo ya kwana bai ci ba ya tashi bai da tabbas kuma ka ce zai karatu da yaya ya ma yunwa za ta bashi shekarar? karatu kai ma babba ya kake da ita bari yaro ko sannan inda zai kwanta ba kai yanzu kana shiga gidan sauro a garin ku ka san da gidan sauro amma duk da haka fada kuke da sauran siyasa yadda ya tusa wani iki je a ciki to shi ba gidan sauron kuma ka ce ka kai shekara ko haka fa ake ta tai kuma duk an zara wanda ya tashi fada da wani ce a ah, makin Kur'ani, to ya kai makin Kur'ani kai da kai qur'ani ba ta haka ake samunsa magabata ba da haka suka same shi kuma mun ya kamata mu gyara ya kamata makarantun muna addini na allo samu gata kuma mu ne za musu ba kakka jira wani gwamnati a tsari iya yara hamsin za mu baka a tsaye da su a san wanda suke daga izu kaza zuwa izu kaza daga izu shekara kaza za su shi shikenan kaza za mu rika barwa duk wata kuma duk wani lokaci zuwa lokaci za mu zo yadda ake karatun tam tam tam to mu ma za mu rika zuwa mu zo mu ba da na wannan tam ɗin kuma mu aje abin da ke in ka ji wani abu kuma ka kira mu a waya ga lamba ta ni ma ga lamba ko shi kenan sai abu komai lafiya mu shi ka jira wani gwamnati ka za ka wa addinin ka gata kai za ka wa ka gata kai za ka wa al'umma malamin ka gata ka za amma shi na kokowa da abinda zai ci kuma shi zai samu wa ɗanka kuma ya ba shi karatu duka biyan aka ba ka shirya wa su da to nan kisa mun miƙe ne miki a sake su kawai sansa kisa da ga nan mun fitowa mu zo mu sallah suna nan suna gem in ka idan ka ce a ah, ko arna ne ya ce ai mun yi ko kafarsa buɗe buɗe kai kasa ko alwala bai ba hatta ko alwala bai ba wanda ba sallah zai inna salata tanhanil fashayil munkar shi baya qur'ani sai shekar 30 bai da izo biyar kun ga Allah ka za ka ɗauka wato man shanu da da man girki ake hada ake tsaku da ake guga Allah ba can gani ya dade bai wanke ba to kwakwalwa babu shirin da za ta dauki abu amma ka kula da yadda ake yi yanzu a ci sai ka tar da wani shekara bakwai takwas ina da rabin qur'ani kuma karatu mai kyau mai daɗi kuma a hankalce a cikin nutsuwarsa to su da ba za a musa haka kuma irin wannan shine sai ka ci ɗayansa bakwai amma waje suna gabas shi yana shi yana yamma suna gabas subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik